Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar a cikin muharar studio kalangu wanda ni rakiya arimi ke gabatar muku da shi shirye-shiryen studio kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar abokanan sadarwa rediyo 41 da ke cikin sassa daban-daban na wannan kasar ta nijar a nan babban birnin ya mai zaku saurare mu ne bisa kan alternative fm bisa kan mita 99.4 kwartagi fm bisa kan mita 99.9 challenge fm FM bisa kan mita 96.6 da digo da shida sashin tattaunawar mu wadda ake kira facebook ita ce studio kalangu yanar gizon mu www.studiokalangu.org A yau muhawarar Studio Kalangu ya karkata ne ga irin nau'ikan bautar zamani a ƙasar Nijar. A yawanci idan batun bauta da Afirka ya tashi fataucin bakar fata ne yake zuwa zukatan mutane saboda barnar da ta haifar a cikin dukkanin al'ummomi da sakamakon da har yanzu ba a tantance shi ba. A ƙasar Nijar akwai wata irin bautar da ke taɓa dukkan al'umma talakawa balle ma marasa ƙarfi musamman ma mata, 'yan mata da ma yara ƙanana, maza da ake sa aikin dole. Wannan shine ake kira bautar zamani. Bautar zamani tana ɗaukar nau'ika daban-daban a birane wanda mutum ke karɓar ƙaramin albashi ko kuma ba a ba su komi wa'anda ake cin zarafinsu ko cikin tashin hankali daga shugabanninsu. Wa'anne irin nau'ikan bautar zamani ne ake samu a ƙasar Nijar a kowace jiha wa'anne irin bautar zamani aka fi samu. Ta yaya ake bayyana wannan aikin a cikin ƙarni na 21? Me ake buƙatar a yi don hana ko kuma ƙare bautar zamani a cikin al'ummar ƙasar Nijar menene gudunmuwar ƙungiyoyi masu zaman kansu don samun amsan dukkan wa'annan tambayoyin ne muka gayyaci Malam Yarima Bako na hukuma da ke yaƙi da fataucin mutane da kuma Malam Alu Aye Isa mai nazari akan al'amuran na yau da kullum ta waya. Baƙi barka da warhaka. yarima da ku zan fara mhm. kudin ba mu takaitaccen bayani akan kungiyar taku ta da ke kokarin kare fataucin yara ok salamu alaikum alaikum assalam farafar eh, a kungiyar mu da kamar yadda kika faɗi muna yaƙi ba da fataucin yara ba da fataucin mutane mhm. demandar general kamar fataucin mutane gaba ɗaya mhm, da yara da mata da manya eh, an maza da mata da babba da yaro duka muna yaƙi da wannan fatauci mm-hmm. ma'aikatan mutanen dar salam mm-hmm. a ƙarƙashin minista na shari'a eh, ƙungiyar mu haka ne tana aiki da fatauci na mutane mm-hmm. da abun bakin hijira eh, fataucin yana cikin wani tare da wanga wannan eh, wannan muhawarar da zamu duka yana cikin aikin mu aikin kamfanin mai ba ma'aikata ba ce mai zaman kanta ma'aikata ce ta gwamnati mm. ƙarƙashin minista na shari'a wa'anne fannoni ne ita ma'aikatar taku take aiki a ciki eh, eh, muna muna bi gari gari muna eh, waye ka mutane muna gayyatar kungiyoyi na 'yan jarida mhm. na sojawa na sarakan gargajiya da sauran 'yan jigila haka transporter mm. muna samu duk muna wayewa mutane kai bisa wannan matsalar da take addaba mutane. In eh, na gane dai a dukkan faɗin ƙasar Nijar ne kuke aikin. Dukkan faɗin ƙasar Nijar. Mhm. Ko ina fitin eh, da banda banda nan uh, cibiyar mu yamai mhm. mun da da wakilai wakilan mu a bakin a kowace justice justice kowace jaha kowace kotu mhm. eh, muna da kama a gari goma mm. nan yamai muna da wakili muna da doso muna da tilabiri muna da maradi muna da atawa muna da adamagaram muna da adifa muna da kwanni muna da arlit muna da agres to madalla zan dawo bangaren ku mala alu kula tare da mu ko to ku ba bamu karin haske akan ayyukan da kuke yi a matsayin ku na masu kula da al'amarin mutane na yau da kullum kuma aiki namu ya zama kawar yawancin shi kawar waye kai ne muke ma 'yan ƙasa mhm. ta wajen irin wa'yan gade ba ko ta wajen fannin ba da ilimi mhm. da kuma harkar wajen gwamnati duka wa'yansu dokoki wa'yansu shawarka wanda ya kamata domin a kiyaye ɗan adam muna yi bakin gwargwadon mu muna ba da zamantakewa dan adam ta tabbata ta gyaru kwa. To Madalla me ake nufi da bautar zamani? Eh, to mun san ada mun san bauta wadda ake yi wanda tun ada ake yi ita ce wadda ake kama mutum da ƙarfi ko an zo a yaƙi hanci garin ku a ja da ƙarfi a tai da ku. Mhm. Ko ku zan eh, bayu ko kuma lokacin mulkin nasaru mhm. da suke zuwa nan ƙasashen suna ɗaukar mutane waɗanda aka kai yanzu wanda kuke gani a can amerika mhm. ana zarra su a cikin tarihi wannan duka ana da wannan labari wanda aka zaki yan uwanmu aka kai su can suna aikin mm. watlo mm. amma a yanzu <clears throat> yanzu yanzu ya zan bambanci da wancan domin yanzu kasashen duniya duka ratakama masu hana wannan irin wanda ake na yau shine wanda cikin waɗansu eh, societe ka waɗansu kabilu a nan Nijar mm. yanzu akwai su waɗanda eh, al'adu na nasu sun yi ƙarfi ƙwarai sun yi ƙamari wajen nan mm. za ka tarda su har yanzu akwai mutane za ka ganin su mutum ne ba tilasta shi aka yi ba mm. amma dan ya ce uban ko kakan shi ya taɓa zama bawa wannan iyalai to zai ci gaba da zama bawa yana nan zama yana jiran su su yi mishi komi ko a zama yake a gidansu to kun ga irin wannan ba a iya cewa ga sun tilasta ba kamun shi ne suka yi su kawo ba amma shi ne a cikin kanshi da tarbiyyar da ubannin shi da kakin nan suka bashi su kutanta mai shi bawa ne na wani to kullum ya tashi a cikin kanshi kenan shi gane har yanzu bawa ne kuma sai ganshi na gindin wa'annan mutanen hmm. don kuma wannan shi ne na illar ta fara wadda muke da ita a cikin al'adunmu na gargajiya. Mm. Na biyu yanzu shine wanda ake ɗauko yara a kawo su a birni. Mm. Za ka gani wani bi uwaye ma ke zuwa da yaran. Ka ga yaran so neman aiki a wurin gidajen nan na aiki. Mm-hmm. Yau Allah ɗaya san irin mugana da ake ma yara. Mm-hmm. Za ka ga a yaro an bashi da kalga a bashi ɗari uku jika biyu in ya yi yawa jika biyar a wata. Mm-hmm. Kuma yaron ga ƙarni ne. Mamakin ya isa ya kai lakwal ya koyi ilimi ko wani abu amma uwayen sun kawo shi sun kaci nan. Wannan ma yana iya zama kawo bauta ce ake na ana sa yara. Na uku shi ne kuma wajen masu wanda ake ɗauka ana sawa ne eh, ake cewa bara za su yi za su gani malamai ne haka eh, za a ce ma wanda za su ba da yara ilimi. Sai ga mutum ya kwaso yaro wajen ɗari ya kawo su ya ashi ba ya da abin zai ci da su. ba abin da zai shayar da su ba abin da zai sa su su kwana za ka gan su a yaran sai su mutu suna yawo a cikin titi suna neman abin da suka ci a nan kuma suke fara koyon karama sata sata ita da sun kwatanta yaran nan dole ba duka sai sun kama malam kuɗi mm-hmm. wa'an kuma abinci in suka samu mai na ƙwararri an kawo wurin malami mai ba ilimi mm-hmm. to kun ga waɗannan duka suna cikin abubuwan da za a iya kwatantawa kawo bauta ce modern da wanda yanzu mutane su kasashen waje a ce za a tsaya a ba su wani su je su yi wani aiki alhali ko ba aiki ne za a yi su ba za su ɗasa sufin karuwanci ne mhm. ko kuma a nan in muka koma ma dukkan harkar fannin karuwanci za ka iske magajiyan ne ake ce musu za ka sun tattaro ɗan yara da ƙauye sun kawo su koma a nan birni yaran da uwayen su basu da hali mhm. su zo su riƙe su ba su kawo da turawa da yi su hana su wuta mhm. amma za ka gani duka in alaka in wani abu ya tashi ana buƙata eh, ƴan mata ko eh, baƙi sun shigo a gari ko wani abin nan sai ga su ne za su ɗauko yaran nan je su kai su su za su amsa kuɗin fa yarinya a je a kai ta ta karuwanci ta dawo in ta zo hajiyar nan ko me ake ce mata da kai zata ta bata wani ɗan jika biyu jika biyar ta tafi gida mhm. a lokacin zai wannan ma duka kawai yana cikin farmakin <coughs> bauta tun da dai abu ne za ka sa mutum ya yi baka ba shi daidai hakkin shi kai ne za ka ci bisa kai kare shi kanka mhm. na tsammani <coughs> abubuwa duka ana aiko da mutane su kawal suna cikin bautar zamani eh. to madalla zan dawo ga bangaren ku malam yarima mhm. ko za ku dan kara muna kamar wasu bauta wanda shi malam alu bai haɗi ba a cikin zane-zanen bautar zamani da ya yi Me a takaice kama malam alu gaskiya ya haɗi duka kusan duka dai an tuka dai fanni na bautar zamani da muke samu a nan nijar mhm, mhm. abin da zan kara a bisa wannan kama bautar zamani da muke samu a nan niger a yanzu akwai wani wata rana eh, ina gida wani wanda masu yan dimki dimki suke huce mm. iya huce sai na kiraye shi yara yara yan kayayyakin su wanda suka tattare mm-hmm. muna shirin da shi sai na ce mishi kai mutumin ina ne ya yi hudumin garin su mm. na ce kana armi yaran nan bai huce ba shekara bai. kana da armi ya ce mun yana da armi matan shi ma biyu na ce mata biyu yanzu da wanga lalle Allah ya kirke mutum me mu don ce da kuma ga sana'a yanzu mata biyu ya ce a matar da na kara saboda ta yi kawa uwa ta aiki kenan ba armanta bane akai da sunan arme a'a sunan kawai wata bauta ce ita ma wanda dai eh, su ku barkin arme ne an yi da sunan arme amma eh, amfanin ta ba dan ma a yi zaman arme ba a'a kawai dan dai ta kula da uwarta ta wace ta mishi bauta akwai mata misali sai ka ga yanzu mace inda mana ta bata da sahiya bata da dare tun da safe tana aiki har dare da daren ta zo har wani aikin ne yaki mhm. ita dai ba ta hutu mhm, mhm. kullum tana yau tana gonar miji gobe tana gonar uwa miji ita dai ba da kusan incin kanta kuma matar almiji ita ma kin ga wata wata wani fanni ne na bauta ko ana binka wani bashi misali ana binka bashi mai binka bashin nan sai ya dora <clears throat> maka wasu ka'idodi wanda kawai amfani ne yake da kai ka zama bawan shi kana ta mishi wani aiki mai kambacin bashi nan da kai baka da abun biya mhm. ita ma barman wa abu ne wanda muna ganin su a nan a nan a nan kasashen ma'ana suna faruwa cikin mhm. wasu jahohi to shi wannan bautar bata shahi ba kamar wani harkar ofis betatir cikin ko wasu ma'aikata dai na masu zama kansu na prive masu zama kansu mai ba ma'aikata kamar ta gwamnati ba mhm. ma'aikata gwamnati ban ce ba ana samun irin wannan harkar ta bota haka ta zamani mhm. eh yawanci dai vraiment mutane ne masu zaman kansu eh, in ka kirkiro wata sana'a ka sai ka samu mutane daga can kaɗan yaudare su. Mhm. To zan dawo gare ku. Malam Alu kuna tare da muku? Na tare. To koda muna asalin wa'annan bautar zamani ɗazu kun zana mana wajen uku ko hudu haka ina ne suka fara tasowa? Na yara? Mhm. Na wajen makaranta asalin shi ana iya cewa kawar tushen shi ya fito daga Najeriya. Tunda a lokacin nan eh a lokacin farin hmm. yawanci duka masu ilimin mu a Najeriya suka je suka yi karatu. Hmm. zuwa nan Najeriya tun gawa da malaman suke yi mm. uwaye tura yar ne ake a yawanci ba a san ake ba sai dai yaro in yayi shekara biyar shekara bakwai wani su goma ma ga an maido shi an ce ya sauka shi ma yanzu daɗa sai fara koya ma su daga nan har shi ma ta so ya zo birni to a lokacin da suke kawowa birni a lokacin nan ne duka abin yake gurɓacewa mm. shi su turo yara duka yan gari da wayansu gari kusa duk aka turo a basu mm. su zo da su a lokacin kai malam kai kanka ne ya ga wani malami da wurin da zai tsugunni ma baya da da ya zo ya azarin fa yaron da a gare shi a lokacin da na a wallahi sun fi yaro arba'in amma da wurin da ya yi shi a nan wurin a goben mai gidan da ya zo ce ta mai gidan ya tada shi don ya dan rasa inda zai yi ke da ya je wani masallaci ya tsuguna yaran a nan suke kwana da rai su tashi ana haka a lokacin kuma wani bayan Allah ya bashi wani wuri ya je zauna duk da in ce muku shi kan kaji malam bai da wurin zama amma sai tattaro yara ya kawo kuma gashi ya dora musu bayan cin karatun da za su yi wa'ansu ba su ma yin karatun da ba su dama da an ce sati duka shi ka kawo jila ɗari don ku shi ya je ya nemo su da mm-hmm. wannan ya zama murgutawa ya zama bauta ta zamani mm-hmm, mm-hmm. waccan kuma ita ta kawal wajen eh, kakin ne da muka tarda mm. shi wannan kawai a cikin al'adunmu ne suke wanda nake kwatanta muku nan za ka ga an ɗauki mutum wannan fami duka bayu ne mm. za su tashi kuma shi suna tare da ma'anda suke cewa masu gidansu ne ba su iya nisa da su ba su ta dangwama da su mun taɓa yana hira wata mace an zo wajen wani biki ta ce mu ba wa su su bayan su ne mm. ni ce ya za ki ce ke bauta ce bauta ce kuma hakki su kina ba ce nan su rayuwarsu ne haka nan inda suka yi kamari a yanzu dai zan ke aikin nan ne za ka su a cikin zon kin talabiri da zon kin eh, buzaye mm. a nan ne za ka samu waɗannan irin formakin mm. yanzu kuma an muka dawo na waɗanda na cikin na birni wanda ake yi za ka eh, shi ne ake caka wal eh, karuwanci da ake sa yan yara ƙananan karuwanci mm. to shi <coughs> wannan tasirin shi wala a ce zuwa neman dala kawai tushen shi neman dala shi ya kawo mutane wannan neman arziki mm-hmm. za ka ga yara sun tashi a ƙauye fami duk kowa yana da a to daga nan ne tasirin su lokacin da lizanin katarvin a nijar wannan haka nan wajen fara mm. daga an turo yara su suna yi kama ma'aikata gwamnati aiki to a cikin lokacin ne allah ɗaya sai mun muguza da suke ma yara kuma babu biya mm-hmm. ko kuma a riƙe ta tana son ta aure ta samu mijin ma aure a hana mata yin aure a riƙe ta don saboda ana so a yi bautata shaida wata mace ta fi shekara arba'in tana nan tana aiki gidan wanta don saboda an ƙi bari ta je ta aure kuma tana so ta aure a sunan tana baiwa ba sunan bauya haka ba tunda modernity ne wanga kamar sabon siffa ne na bauta eh, eh, eh, shi ne nake kusanta muku mhm. tanki suna buƙatar ki aiki kina ba sakin ya zan bauta mana mhm, mhm. ba a wani iri ba kuma ba wai dan ta gado ta ne ba amma yi anin duniya yanzu ya kawo haka nan a nan face yanzu shin ne ya yi karatun contability ya taho ya koyi stage cikin kamfani don a kai shi tarbiyya contability <coughs> wannan ya yi aikin shi na contability ba muskila amma in ana dora mashi aikin da ya fi karfin shi ko aikin da ba shi ne ya zuyi ba a matse shi kuma a hana mai attestation tunda akwai waɗanda suke haka nan mhm. sai su hana maka ma attestation ko ka ƙare mhm. a lokaci a ƙa'idance ta uku take yi so guda a sake maimaitawa kenan wata shida ne stage kai ya wuce haka mhm. in ya wuce wata shida dole ne abin ga a ta ce ka ɗauki yaro in baka ɗauka sai ka rabu da shi mm. amma yanzu za ku iske mutane waɗanda sun yi shekara guda biyu suna istashi to a lokacin nan sai mu ce ya zama zama cikin klasikin bautar zamani tunda an huce iyaka don yalla shi baya da wani abu da zai tayi mhm. kai kuma ka san da yana nan yana cikin nema sai ka rike shi sun ke muku ko da ta sasin kin ba a baki mhm. to mutane sun jahilci sai ga suna nan zame har su shekaru aro aro a wuri ba a dauke su ba a jima ba yana tuni <coughs> wani yaro an ji labarin shi yana cewa da yi stage wajen wata mace so wani ban ji shekaran ci nawa ba to wani sai da ya kai a ɗauka har da za a ɗauka mutum wani ya ce ya zo da cikin cikin babban mota ya zo ya ba da dusin cikin yaron shi aka dauko da yaron mace ta kira shi da ta cikin shi wani wallahi ta hakuri wurin ga ta so in duke ka amma wallahi ka gani da manya sun zo an kawo wani shi za mu doka wallahi yaron da ya zo na faɗa masa mace da kuka yana kira mata to ku gani kenan irin wannan abubuwa shi ma ya zama kabuta su wannan duka ana aika cikin wannan fanni to malam Alu za mu dawo gare ku insha Allah Eh, ah, malam yarima cikin zancen mu duka da muke yi zancen mata da yara ake kawo mhm. me yasa wannan al'amarin ya shafi mata da dama <clears throat> ya shafi mata da yara paske su ne an fait masu rauni masu karamin karfi general ma yanzu kan ka ɗauki namiji ka tilasta mishi wani abu ka tilasta mace kan ka tilasa namiji ɗaya ka tilasa mace goma ko kan ka tilasa namiji ɗaya ka tilasa yaro goma kuma mata eh, matsalar abin in kika ɗauki ko wajen tarbiyya misali yanzu ka ɗauka har yanzu ba mu huce ba a kashi ɗari na mata ba huce ba kashi ana zantan kashi ko goma sha bakwai na haka wanda suka ma samu suka je lakwal kenan wannan ma duk yana mhm. yana cikin abin da wannan shi ko yaro can ma hankalin shi ma bai cika ba mhm, mhm. kenan ana iya fatilman a mishi wayo ina so a farfar a wanga da abin da alu ya zance game da abin da alu dan eh, kara wani abun nan eh, kuna zancen kama bauta da ake wa mutane a gurin aiki ni ga nake gurin aiki kama ba an yi zancen bauta ba Paske dokance dai abin da aka faɗi. Mhm. Ita doka wani ta zamani an ce in aka matsa maka kai abu. Amma in kai shi kama da niyyarka don kan son kanka mhm. ba an yi bazan can bauta. Mhm. Sai an matsa maka ya matsawa. Yanzu wanda ke stage misali muna da inspection da travail. in ka ga wani abu ba a cikin aikin ka bane an kuntata maka cikin aiki kana iya zuwa can ka kai kara kenan in kai rada kai ni ga nake kai so kake doka ta haka ta faɗi doka babban da wannan kuma aiki can ma an ka ɗauki yaro inda yaro ne kawai daga bai kai shekara goma sha takwas ba ya zama bautar zamani mhm. inda aikin yaro an yaro baka iya sa shi aiki mhm. kuma yanzu ma abin da ma ya yi kamari mhm. me ake yi akwai mutane da ake cewa intermediate wanda ta kansa ake ɗaukan yan goyin sai ka zo mutumin shi har ma iya da wani wani shi kamashin shi sai ka ba shi jika biyar za ka ɗauki yarinya mai aiki ko jika goma ka ba shi kamashin shi shi zai nemo maka yarinya baka aiki mhm, mhm. a lafin an kuɗin ma zaka bada wasu su ma kake bai kuɗin da ma kin ga wannan shi ma wani fanni ne eh, na bauta ta zamani mhm, mm. to malam yarima mm. wani bauta zamani ne fi shafar yara ƙanana bauta dai ta zamani da ta shafar yara mu dai a nan Nijar wannan barata ne malamai da suke ɗaukar malamai da suke ɗaukar yanzu dai eh, ko daga gida kakin in zo nan nan kalangu daga gida na kakin zo kalangu almajirai dai Allah san nawa na gamar da su to yaro dan karami Allah mutu bai menene zai da kuɗi in ka san ki kawai akwai wani bayan shi an samu shi ya je ya samu wani abu mm-hmm. kuma kama eh, kuna zancen prive in kika tayi wani kamfani masu sani kansu wani garaji wani mai nijiya da sauransu mhm. yan kafinta da sauransu in ka tahi in ka ga yaran nan yadda su ma ake bautata su ake basu wahala mhm. wallahi sai ka tausaya musu maimakon su mai da hankali ga wajen tarbiyyar su tsaya su yi lakwal to a nan ake profite yaro a bauta shi in yan mata ne a da su vraiment su shiga harkar karuwanci da abin da bai kamata ba mm-hmm. malalu ko kuna da wani ƙarin bayani a game da wani bautar zamani ne yake shafar yara ƙanana eh, to yalla abu guda zan ƙara mushi musu. Mm-hmm. <coughs> abin da ya faɗi su daidai eh, na harin da ya ce ne shi ne na wajen makaranta makaranta wanda yau Allah na tuba yawanci duka a ƙauye a birnin da ana turo yara da mhm. je su karatu amma karshen ba karatun ake ba na biyu kuma yake tsammani yanzu wanda yake na yana turo kai kuma yake zama babban matsala shine na gokin ga mata da ake ɗauka wajen aiki mhm. tunda yau duk in ka ɗauki babban birni a Nijar aka iske 'yan mata suna nan ana ɗauka su aiki don saboda miji da mata duk sun zama ma'aikata ko kuma mijin yana ma'aikaci matan ma an bar yana da abin da zai ci a ya kamo ta yarinya da za ta tunye <coughs> aiki to mhm. kuma wannan yana cikin babban muskilan da yanzu muke nan muna gani a Nijar mhm. wajen bauta ta zamani mhm. tunda yaran nan wadanda faɗi yanzu za ka iski suna aiki tun karfe bakwai za su taso su zo yara ƙanana za su taso karfe shida eh, yara ƙanana kuma za ka iska yara ɗan kuskus yara da kyar za su kai shekara goma sha biyar za ka iska yan shekara goma sha biyu yan shekara goma sha uku sha hudu haka za ka iska yan ƙanana ƙanana mm. kuma aikin da ake sa su uwar gidan mai gidan ma ba ta iya aikin nan mm-hmm. amma sai ta an bar ma yaro aikin wannan ya zama musguntawa ya zama shi ne abubuwan na farin waɗanda ake kwatantawa da bautar zamani tun da mm-hmm. yaron nan bari da aka tashi in sun yi ko ne mutum a nan za a kora su mm-hmm, wani ko biya su ba a yi in an yi kokari ne za a je cikin su in ta mutu su zo su amshi yan sauran kuɗin su hmm. to kun gani babu ka'ida ko kaɗan ba a yi wani kwantara ba ba a gyara ba a shirya ba babu dokar da ke eh, tsara wannan aiki kurum yi ne ake bota hmm. to ya kamata yi ne a cikin abubuwan da ake na ana neman sa su gwamnati ya yi karyan ko da sandika ne ko wani service wanda zai kula da wannan aiki na yara ƙanana. Hmm. To, madalla kafin mu ci gaba eh, da tattaunawar mu za mu saurari ra'ayin wasu mata a game da dai bautar zamani. abu ne wanda ana yin shi wanda bai kamata ba mutumin nan da yake kasanka ilimin shi ne da karfin energy shi duka ne yake sawa yana wa maka wahala kenan ya kamata ka fita haƙƙin shi duk da in kai ne kai ma baka yarda ba ne wanda ya kamata a waye kan su masu su da kansu a kwatanta musu da abin nan da suke yi fa ga yanda yake yi kuma su yi ka ba da su ma condition tunda yanda suke so haka nan ne za a yi amma in kansu yana cikin duhu har gobe ma an yi tunda wanda bai sani ba kamar cikin rashin sani kenan yanda aka yi da shi kamar dabba ce inda aka yi da ita can ta yi ana iya kiran shi bauta sosai ma ko mm. alal misali irin stajiyar da ake turowa sai a turo stajiyar su zo wuri ran su koyi aiki lallai an ce mutum ya zo ya koyi aiki mutum sai ya yi aiki amma irin yanda aikin da suke yi zaune wurin ma aikin ka ne baka yin aikin da suke yi kuma a sai a ce stagiaire ne a bar su wannan shine ma le vrai esclavage modern da aka ce babba aka ce ma mutum ya yi bauta kenan shi bawa ne komi ya yi ba a biyan kama amma ana baka ci da sha ana tuwa da kai in bakar lahiya ana ne maka magani me yanzu abin da ake baka bai ya kwadda ka kamar bawan da kuma abin da ake baka ba ya yi sun tufahin naka ba da na rashin lahiyan ka in ciwo ya kama har kara ma bauta an san wannan bawa ka san bawan ka ne responsibility ka ne bai da lahiya kana ana kai shi likita bawa da ana kai shi likita ana musu tufafi suna rufe su abin da ya cancanta duk ana musu bambanci guda ne shi da yake yin yana so ya maka ne in bai ya son ya bari shi kadai ne in ba haka nan ba dukkan su ɗaya ne ni dai a gani na kam gaskiya bauta tana nan me aiki he ce maka ma bai da lahiya o lokaci ka kai shi likita sai ka yi ka ce kai ba a zo aka maka kaza ba in wata ya mutu ina baki ina baki wannan abin da ya zaka ba mai aikin ka in ka bi ba ka gani bayya ma isan shi abin da wani kila yana da babban iyali zai ci da su ya sha da su balantana har san magani da sauran su. Wannan abu ne da yake cin to a ƙwarya. Wannan bauta ta zamani ita ce kamar yaran da ake ɗauka su kawo su su yi aiki gidajen mutane. Aikin da ake da albashin su sun sha bambam. Ki ga yaro ya tashi tun shi shida ko yarinya shi shida na sahi. Sai an ce sha biyu na dare yaro zai kwanta. Ba abincin kirki kuma ba albashin kirki. Bayan shi kamar malamai wanda su kawo yara kai ka bada ɗanka amana a je a koya mai karatu ya zama to an kashi babban gari an sa shi neman kuɗi a ce to kai wannan ka uku kai wannan ka ka biyu haka nan ne ake daga babba zuwa karami ne in sun zo kuma ba a cikin shi ba za su kuma yaran mu wannan wanda suke masu staji sai a ce ma yaro an ɗauke ka staji jika hamsin jika hamsin kuɗin ta siyo. in ka zo kamar yadda ma'aikata suke yi haka nan ne kake zawa lokaci daidai da ma'aikata kuma in ka zo duk aikin murin a rataye bisa kanka kuma wa'in sun ma a ce in dai kai ka matsa kana so ka ko ya kawai a ce to ka zo ka yi a sangan ba ko dala ba a baka ka sadakar da kanka ka yi shekara ɗaya shekara biyu gari ya waye da aka tashi ana neman wani sai a ɗauko wani can kai da kai bauta ba a ɗauke ka ba kai a gani na bai dace ba ya kamata mu ƙungiyoyi da muke kokowa da fafutuka don kare hakkin ɗan adam mu doki wannan bangaren shi ma mu karkata wajen shi wannan kokowa kuma kuma ku kama mu saboda sai an waye ma mutane kai wajen aiki wajen amfani da mutum babu bambanci bambancin shine ana baka dan albashi a yanzu a baka wani dan albashi amma ba daidai da aikin kanka bane kira da zan yi na farko ga hukuma a yi bincike a gani wani hali yara suke ciki cikin gidaje masu aiki yaran nan da ke bisa titi suna bara man da bisa amsa tuwo sai kuɗi cikin wani hali su je su ma kuma masu yin su tashi su ma su duka adidi ba gwamnati ta sa hannu a gani yadda za a yi a kare haƙƙinsu To Madalla mun saurari dai ra'ayin mata akan wannan bautar zamani. Malam Yarima me za ku ce aka abin da muka saurara? Kwarai mm, kuna saurare su Eh, duka yawanci abin da suka faɗi suna da gaskiya mhm. abin nan sai an mai da hankali mai akwai abu guda da suka son rabini bisa wajen stajiyar mm. da stajiyar suna ganin kamar suna kwatanta a service ana ana ta mutane mhm. alfarma ne har yanzu ban yarda ba da wannan wani fiske yarda da muka sa hannu mhm. bisa aikin dole da muka yi sun yi tun eh, mhm. ta ce bayya cikin bautar zamani aikin da eh, iya cikin kamar eh, aiki ne na ƙasa wanda dokokin ƙasa sun tanadi wannan aikin dokokin mhm. dokokinmu na ƙasa an tanadi ka kare karatu mhm. ka yi stage ka yi service civic an tanada kenan wannan stage din da aka yi wanga an tanadi shi ne ba mutum bane ya kirkiro ce a zuwa ya kai dole ka yi a shi ma mutum da ya ce ka zo ka yi stage saboda kasa ne ta doka ta yi privar instance mhm. abu guda ne in aka tambaye ka a abin da ya yi aikin da ka yi mhm. ka zo ka yi karatu na likita ka je a gurin stage eh, an tambaye ka je ka kamun shayi yi aike ka kasuwa wannan ka san ki baya cikin wani ka mhm, shi ko nan a dokan tallo an tanadin ma'aikatoci wanda za ka je ka kai kara kuma eh, da ta yi zancen lalle a kama eh, yaƙi da bauta zamani ba na mutum ɗaya ba ne ba na ƙungiya ɗaya ba ne eh, ba na wani na kowar kowa ne da ku 'yan jarida da mu da muna da ma'aikata da aikinmu kenan da 'yan societe civil da sarakin gargajiya da gwamnati kowa ya kamata ya sa hannu a cikin wannan wangayin dabar mun harar kanmu ba mu zo mu kai yaƙi da abu kuma mu a gidan mu muna muna muna ta mutane mhm. mu ya kamata a ce mun ba da example mun hara da kanmu mhm. kenan duka wannan eh, gwamnati tana gani eh, mu muna gani eh, ku yan jarida kuna gani kowa ya kamata ya sa bakin shi a ciki ko an yaƙi wannan bauta ta zamani mm. to madalla malam alu to kun saurari dai ra'ayin mata nan da muka saurara me za ku ce aka Eh, abin da zan ce eh, sai dai lankara kuma biskan abin da eh, rima ya ce mhm. don wajen stage kenan mm. shekaru <coughs> doka ta tanadi a yi stage mm. ko a yi service visit mm. ai kana ji a hausa ma ce yi bautar kasa mm-hmm, mm-hmm. bautar kasa kalmomin ce eh shekaru doka ce ta tanadi shi amma kalkafar akwai zancen bauta tunda abu ne zaka je ka yi za a baka yan sakamako shi su na ɗan diplasma don dai ka iya kuma don gwamnati <coughs> shi samu wani abu bisa gare ka samu ma'aikata da kama mishi amma dan lufe kawai a cikin yin shi a yawanci a yanzu ana iska istagar ana musulunta musu hiya da abin da doka ta ce a yi mm. to dukkan wannan ne ke sawa a ce akwai bauta ta zamani a cikin wajen nan mm-hmm. <coughs> malam yirma yake cewa kawai abu ne wanda ka so ka yi kwaɗan ɗan abin nan da za a ba za ka yaro ya tashi wallahi in kana cikin sarbi da haka yanzu yara da gudu suke ita ce da ba a masu kodala duk da sun san akwai wahala don samu ita karin don yau babu ma'aikacin da za su ɗauka ka baka da experience mm. don neman ita karan ta experience a tattacin kin za ta yara suna gudu da sun ƙari karatu su neman stage kenan kai ka san abin da ya kawo su ita karin na cikin kwadai a mm-hmm. wurin ka kuma kai ne za ka iya ba su ita to ai ce wa da ka ga dama in Allah ya sa suka samu shugaba wanda bai da adalci mm-hmm. za ka ga ya musu ka musu domin ya san ba su tahiya don ko sun tahi dawowa da su sun suna santa takarda na ta siyasa to za mu dawo ga bangaren ku insha Allah akwai abin da za ka ina so in fake iya zancen malalu ya zancen eh, in an gamu da ubangida wanda bai haɗu ciki mm. nan shi kanshi ya yarda da eh, a ka'idance ga yadda aikin ya kamata ya tafi mm-hmm, mm-hmm. me kowa yana da halin shi in muga mu goma fitattar hali goma ne mm. kowa da halin shi wani birman bashi da babu mutunci abin harkokin shi in ya samu stajiyar ya samu kama bawa sai ta wahalta shi mhm. me mai shi ne ce shi ma wannan ai tun da bayya cikin aikin shi ne so ya bauta shi mhm. kai ya yarda a bauta shin kama yadda eh, shi ma'aikacin ya so tun da ai ma'aikatar gwamnati ba ta wani bace kuna gani kamar in suka ce ba sa yarda ba eh, eh, wannan takarda ba sa same ta ba dan mi iya iya zuwa kai kara in yana so gobe ka bari gobe in ka zo ka kai karan shi jibu wani ya zo kai karan shi ga ta ya sake rai shi kan shi mai gidan yawa kan shi wanga ni kula ana kai karana yawa kan shi wa'azi a service kin ma mhm. inda aiki ne na service na gwamnati za ka yi eh, ba an ci mishi ba bauta ce tunda in ma bauta ce bautar kasa kamar da ake ta eh, service bautar kasa eh, sunan dai bauta sunan mai mai kasa ce aka bauta ba mm. mutum bane ka bauta ita bautar da ake nihi kai zaman to butun da ka bauta To madalla za mu dawo insha Allah Uh, wannan nau'ukan bauta da tarihin al'ummar Nijar take ciki akwai sababbin hanyoyi na zamani kamar yadda muka haɗe yaƙi da waɗannan sabbin nau'ukan bautar gumakar wata dama ce ta yaƙi da tsanani bauta da ke haifar da annoba a cikin tarbiyyar ɗan adam wacce dukkanin al'ummar zamani ke kirarinsa. sa. e, malam ah, yarima shin waɗannan nau'ikan bautar sun sa wani dalilin da aka yi wata yarjejeniya a nan ƙasar nijar tun 1961 eh, mhm. mun sa hannu a wata takarda mhm. wanda ta kasashe da kasashe mm. a 1962 mun sa wata wani hannu shi ma mhm. a 2000 nan mun sa wata hannu a wata takarda bisa yara bisa mata bisa dan adam gaba ɗaya misali mhm. kuma mun kama mu nan wajen mu ma'aikatan mu ma'aikatan mu nan dubu biyu da goma. Mhm. aka aka hwata mhm. aka ɗauki wata ayar doka wanda take yaƙi da wannan bauta ta zamani tunda a ciki ayar dokar ta hana tura yara misali in za yi tanadin ma eh, kaso har wani tara ga wanda za su tura yaro da wanda za su tura mutane mata zai su yi karuwanci don su amshi kuɗin mhm. duka wannan eh, doka ta 2010 eh, ta yi tanadin eh, da kaso zuwa tara ga mutanen da za su yi duka wani abu muna da dokoki vraiment dokoki da yawa wanda suka yaƙi da wannan wanganyen bautar zamani bautar ta zamani wanda Nijar ta yi sun yi wanda ta sa hannu yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa wanda Nijar ta sa hannu mm. aka ce in bautar zamani aiki kamar na soji misali mm. wanda cikin aikin soji akwai wasu ƙa'idodi wanda dole ne ka yi su wasu aiki da ya kamata ka yi su aka ce bisa cikin eh, bautar zamani mhm. aiki ne mhm. za a sa ba ka so ba kuma aiki ne da wahala na abin amma baya ciki fake cikin horo ne mhm. na ce wanda yana cikin eh, aiki na dole wanda ƙasa halo shi ma ta tanada kamar wanda muka zance su service civic su ma aka ce bisa cikin bautar zamani Mm. in justice ta ce maka a'a eh, sakamakon laifi da kai kaza ko za ka yi aiki a cikin garin ya mai guri kaza na gwamnati shi ma aka ce bayya cikin bautar zamani paske shari'a ce ta tilasta da wani aiki mm-hmm. in aka zo ana yaƙi misali ba a zancen bautar zamani da kowa da kowa ana iya tura shi a ce a'a wanga hakanan doka barman na da wanda mun kai kan muka yi kenan da sunan kasa kuwa mutane koren kai ka bada da sunan kasa eh mhm. barman kama ni kai jihadi ne ma mhm. mm. to zan dawo gare ku malam alu kuna tare da muku shin akwai wata doka da take kare hakkin wa'annan wanda abin ya shafa a kasar Niger <coughs> to dokoki akwai da yawa mhm. amma ban iya eh, kawai in kwatanta muku cewa waga doka waga doka dan ba aiki na ne wajen nan mhm. amma na imani na san da akwai dokoki da yawa wanda suke kare hakin da adam mhm. da waɗanda na Nijar ta doka da kuma waɗanda Nijar ta wallafa hannunta da suka gare su na kasashen duniya amma cikin aiki da su shine babban matsalar da muke gani kuma da jahilci mutane sun jahilci da akwai yanzu kawai da yake faɗi ne yake cewa in an saka aikin da ba naka ba cikin istaj kana iya zuwa ka je da kai kara tun mm-hmm. mutane jiya ba su san da haka ba mm-hmm. kuma ganin suke in su sun kai tsayakin karan ba ta kai ko ina tunda mai gidan su ba ne ka ba dokokin da adda ko in a ce a sa su normal a aza su da kyau da yau duk wanda aka ko ba dokan abin kwata-kwata ba an rage shi kwarai kwarai to madalla zan dawo ga bangaren ku eh malam yarima eh, yaya kungiyoyi masu zaman kansu a kasar Nijar suke yaƙi da wannan bautar zamani. Kuma eh, eh, da can ma shine zan yi bisa zancen shi ne zan yi wanga alu yana zancen jahilci. Mm-hmm. jahilci abin da ya kamata kungiyoyi su a wayewa mutane kan yaro yi tsammanin a'a kawai daga wannan aikin in ya rasa wani aiki nan silafan dimon shi babu eh, wata ta gurbace mhm. da ku da mu da kungiyoyin sauran kungiyoyi masu zaman kansu kowa ya zagi ne ba mu mhm. tsaya ba a biro ko muna zance ma ana ta teori mhm. a'a mu tahi teren ko yara a gaita su kan mutum ya zama kullum a kan shi abin da ya sa kawai dan ba shi da karfi Biki wannan shi ke kama kurajen abin yake sawa abin kullum ya gaba ke. Mhm. A loke mutane ba su jaraba ba su gani. Ko ko a wani ya jaraba an cika tari ma a cikin abin da aka yi ubangidan nan nashi ma ya shi gaskiya. Mhm. Ya je bai samu ba gaskiya. Ko ko ya je a inda ya kamata kai karan ba nan bane ya kai kara. Mhm. Hmm? Sai ya gama a kawo ubangidan shi ne ya yi karin shi. A loke dabar mu ma mu wayewa mutane kai daga inda ya kamata ka kai karan. ka gurin wani in wani nan bai saurare ka ba i gaba ka je gurin wani mhm. ya saurare halan an saurare ka mhm. kuma ubangidanka ga aikin da ya kamata ya sa ka kowanne dai ya san ga aikin da ya kamata ya yi mhm. kuma ya sa a kan shi ke uban gidan wani nashi yadda ya rike wani matsayin gobe shi ma iya iya tsaya ya zama a gurin shi eh, kenan kal ya sa fargaba a ran shi in ta kamata ka wanga mai kuma mu ne ya kamata mu yi ka gaya wa mutane da ga gurin da za ku gara kuma Eh, mu da musu jahilci mhm. eh. to ne sakamakon da aka samu a kasar Nijar wajen yaƙar da bautar zamani eh, gaskiya an samu sakamako diya paske tun dai mu daidai wajen kamfanin wanda ma'aikatanmu da aka kawata kan yanzu mun ga ke abin gaskiya ya rage mhm. tun da menene wanga ita wannan bauta ta zamani diwanci ba kama irin na da bane da ke faɗi miki mhm. sayo ka ne ake bawa ko kuwa eh, eh, eh, da ƙarshe yake kama ka mhm. no shi wannan yaudara ce mun waya mutane kai da yawa yanzu bisa ra'ayi su yanzu in ban ni da shi firkin da a kai na musamman na mhm. abin da an tuka daga dubu biyu da goma zuwa yanzu ya kashe ya rage akalla da kashi saba'in ya zuwa abin da shahi fatauci mutane ya kashi ya rage akalla da saba'in ko tamanin ma a cikin ɗari kenan eh, an ci gaba in a ce kowane ma'aikata mai yaƙi da wani abun da makamantansu da 'yan jarida da 'yan eh, fafuta 'yan misunanshi societe civil kowane iya fararen hula eh, kowane inda ce yana wannan ni ga nake kwarai ma mun mun abu na. eh mun mhm. ci gaba insha Allah to madalla Malalu, wane irin kira ne za ku yi zuwa ga al'ummar ƙasa ƙungiyoyi da ma gwamnati gabaki daya. ɗaya? Kira fara shi ne wanda ya ce ai yaƙi da jahilci mhm. domin duk babban matsala abun jahilci ne mhm. jahilci shi ke sawa mutum bai ma rida da kanshi yana sa yana shakkun kanshi balle ma ya yi tsammani yana iya wani abu mhm. in allah ya sa aka samu akai ciwo kan jahilci mutane kanun ya waye ta ga sensibilization ta ga lakwal su je lakwal tunda yawanci yaran rashin <coughs> zuwa lakwal shi ji kawo su zuwa sensibilization din yana kawowa ba fa abu ne mai muhimmanci wanda zai sawa a rage wannan aiki na biyu kuma wajen gwamnati shi na aiki da doka na biyu na biyu shine eh, ce na aiki da doka suke gwamnati ya rika yi aiki da doka wadda ta tanada mm-hmm. in ana buga mutane da sandar doka to dole ce <coughs> in ka gaggye mun dan wanda ka da ka samu nakarwa za ka samu nakarwa dole wannan wajen ma gwamnati kan makanci ya rika aiki da doka wanda ya kamata mhm. yana tsammanin da abu ya haka hada insha Allah za a ci kan abubuwa mhm. to malam uh, yarima mhm. wani irin kira za ku yi zuwa ga al'umma da gwamnati da kuma kungiyoyi masu zaman kansu eh kamar yadda alu ya ce vraiment eh, eh, gwamnati eh, ta sa ido ga abubuwan da suke tahiya kuma kowa da sarakin gargajiya kamar da faɗi da malamai malamai su gane da sutu masu aiki da ɗalibai mhm. su gane da ɗalibi amana ce aka baka ka koya mishi karatu aka ce ba ka bauta shi ba kuma su sun yi mashi musannin abin da Allah ya tanar da ga bauta in ka bauta mutane maimakon ka ɗauki amana da cin amana kuwa da cin amana ne mhm. maimakon ka ɗauka kora yaro karatu ka je ka bauta shi sun san abin da Allah ya tanda ga wannan aikin da suka yi da ku 'yan jarida kamar da na faɗi birman ku mai da hankali ga ga irin wannan abun birman kuna kuna kuna eh, sensibilizar mutane ana waye kan mutane kowa ya kama jikin shi cikin wannan tahiya abin nan da da da kungiyoyi masu zaman kansu da mu kowa dai kalmi mutum ya ce a ni nayi nayi bakin gurguru na a'a wanka bai ya karewa kullum a ce duk sahiya kawai gaba ake yi ba ba ba ba tsaya ba ta ah, mu mai bakin kwarmu mu vraiment mhm. eh, kiran da kyau mutane kenan kowa ya mai da hankali a zagi ne mhm. mu abin da su kuma eh, wanda ake bauta wanda suke ake wa vraiment suna bauta kamar ta zamani su ma dai su kamar da ake hudu mutum ya san ciwon kanshi mhm, mutum ya san ciwon kanshi in yaro ne uwayen shi su yi karhin eh, zuciya in talabci ne karka sarewa duniya Bisa wani gama sarau ne mutane an ya duniya kawai eh, kaga dan wani ya tafi birni ya zo da wani baksan waya ya aka yi karanta ma yaran nan da ya je eh, eh, baksan bai sana'a da ya dan mhm. zo da kuɗi ya kace akai ma tsaya ka tura dan yaran mai shekara bakwai ko mai shekara takwas su san da su ma amana ce Allah ya tambaye su Eh, tsakanin su yaran mhm. kenan kowa vraiment a son niveau yayi da bakin kwarin shi ya gyara yau ba. Mhm. to madala To madalla masu a nan muka zo karshen muhawarar tamu bisa kan bautar zamani wa'anne irin nau'ika bautar zamani ne ake samu a ƙasar Nijar. wannan kuma abin riƙewa a kai shine domin kawo ƙarshen wannan bautar zamani kamata ya yi kowa ya kawo nasa ƙoƙari. ya sa hannun shi a cikin yaƙi da wannan bautar zamani kama daga shugabannin ƙasa ƙungiyoyi masu zaman kansu sarakai da mata da maza da yara da dai sauransu ta hanyar ba da horo tausayawa ɗan adam da kuma sanin darajarsa muhawar da muka kasance tare da malam yarima bako na hukumar da ke yaƙi da fataucin mutane da kuma malam alu aye isa mai nazari akan al'amura na yau da kullum na jama'a ana muke ce muku ma asalam akan na'urori muna tare da abdulkadir cambiyano anan muke cewa bakin namu mun gode allah ya saka da alheri da karɓar eh, gayyata mu da kuka yi thank you